radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عند يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات bismillahir rahmanir rahim masu saurare assalamu alaikum radio hausa biyu ne kuka kamo daga nan birnin tehran a shirinmu na safiyar yau laraba muhammad awal bauchi ke muku sallama da fatan an wayi gari lafiya to ga jerin shirye-shiryen da muke dauke da su a warhaka na farko dai muna dauke da labaran duniya sai kuma shirin nan na duniyar mu a yau daga nan sai muryoyin masu saurare da kuma tsabtar muhalli sai kuma shirin afirka a yau wanda shine shirin mu na karshe to waɗannan da ya su ne da idan allah shirye-shiryen da za ku ji a shirin namu na yanzu da fatan za ku kasance tare da mutum daga farkon su har zuwa karshen su Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio Hausa BOH da ke karkashin Hausa TV a Jamhuriyar Musulunci ta Iran na watsa shirye sa ne har sau uku a kowace rana. Shirin mu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa karfe 7 da minti 50 na safe a agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo wato karfe 5 da minti 53 zuwa karfe 6 da minti 50 na safe a agogon GMT da kuma kasar Ghana akan mita 22 kHz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 a wagon Najeriya, Nijar, kamar Chadi, Burkina Faso da kuma Togo wato karfe 12 da minti 23 zuwa karfe 12 da minti 50 a wagon GMT da Ghana akan mita 16 kilohertz biyar shirye-shiryen mu na dare kuwa suna zuwa ne daga misalin karfe bakwai da minti 23 zuwa 8 da minti 20 agogon najeriya nijar kamar da chadi da kuma burkina faso da togo karfe 6 da minti 23 zuwa karfe 7 da minti 20 kenan agogon gmt da ghana akan mita 41 kilohertz biyar. a jamhuriyar Nijar kuwa ana iya sauraron shirye-shiryen mu ta waɗannan tashoshi na FM kamar haka a birnin mai radio Tambara megahertz 107 sai kuma a birnin da magaran zindar ta gidan radio gaskiya fm megahertz 89.5 to yanzu sai a gyara zama don sauraron labaran duniya wanda abdullahi salihu katsina zai karanto to farko ga muhimman kanunsu Allah ya yi wa tsohon shugaban jamhuriyar Nijar Tanja muhammadu Rasuwa. bayan ziyarar da ya kai saudiya netanyahu na shirin kai wata ziyarar a bahrain da haɗaɗɗen daular larabawa a mako mai zuwa tare najeriya kuwa majalisar dattawa ta buƙaci a bayar da kashi ɗaya bisa ɗari na harajin vat ga jihohin da zanga-zangar nsas ta fi wa lahani yanzu kuma ga cikakkun labaran da ke da ke tsohon shugaban jamhuriyar nijar tanja muhammadu wanda ya mulki kasar daga shekara ta 1999 zuwa 2010 ya rasu a yammacin jiya talata a birnin yamai fadar mulkin jamhuriyar ta nijar yana da shekaru 82 a duniya gidajen faransa ya bayar da rahoton cewa fadar shugaban jamhuriyar nijar din ce ta bayar da wannan sanarwa ta mutuwar tanja muhammadu ta kafar yada labaran kasar rahoton ya ce sanarwar da fadar shugaban jamhuriyar nijar din ta fitar ba ta yi karin bayani ba dangane da musabbabin rasuwar tsohon shugaban kasar amma tuni gwamnatin jamhuriyar nijar din ta ayyana zama makoki na tsawon kwanaki uku a duk faɗin kasar domin alhinin rasuwar tsohon shugaba tanja mamadu tanja mamadu dai ya yi shugabanci a jamhuriyar nijar tun daga shekara ta 1999 har zuwa 2010 kamar da kuma ya kasance shugaban kungiyar bunƙasa harkokin tattalin arzikin yammacin nahiyar afirka daga shekara ta 2005 zuwa 2007 sojoji ƙarƙashin jagorancin salu jibo sun kifar da gwamnatin tanja mamadu a cikin watan fabrairun shekara ta 2010 biyo bayar da gingimu na siyasa waɗanda sa kunno kai a ƙasar a lokacin da tanja ya yi yunkurin yin tazarce inda wasu daga cikin jam'iyyun siyasa a Nijar din suka mara masa baya yayin da wasu kuma suke adawa da hakan Tanja wanda ya kasance dan jam'iyyar MNSD nasara ne ya yi watsi da harkokin siyasa daga baya inda ya koma gefe guda ba tare da tsoma baki a cikin harkokin mulki ko na siyasa a jamhuriyar Nijar ba. kafafen yada labaran isra'ila sun bayar da rahoton cewa firaministan gwamnatin yahudawan isra'ila benjamin netanyahu yana shirin kai wata ziyara a kasashen bahrain da kuma haɗaɗɗe dolar larabawa a mako mai zuwa shafin yaɗa labarai na isra'ila i24 ya bayar da rahoton cewa a cikin mako mai zuwa netanyahu zai kai ziyara a kasashen bahrain da kuma haɗaɗɗe dolar larabawa shi ma nasa bangaren firaministan gwamnatin yahudawan isra'ila benjamin netanyahu ya wallafa a shafin sa na twitter a jiya cewa zai kai ziyara a kasar bahrain nan ba da jimawa ba banda sarkin kasar ta bahrain salman bin hamad al khalifa ya aike masa da goron gayyata a hukumance netanyahu ya ce ya yi magana da mahukunta a bahrain ta wayar tarho kuma nan ba da jama'a ba zai ziyarci kasar domin ganawa da sarki salman bin hamad da sauran jami'ai minista harkokin wajen kasar bahrain ya bayyana cewa a ziyarar da ya kai isra'ila a makon da ya gabata ya miƙa wa netanyahu saƙon goron gayyata daga sarkin kasar ta bahrain bisa rahotanni da kafafen yada labaran isra'ila suka bar a daren lahadi kashe garin litinin da ta gabata benjamin netanyahu ya kai wata ziyara ta sirri zuwa kasar saudiya inda ya gana da yarima mai jiran gadon sarautar kasar ta saudiya muhammad bin salman sai dai ministan harkokin wajen kasar ta saudiya ya karyata wannan rahoto amma benjamin netanyahu da gwamnatin isra'ila ba su karyata hakan ba majalisar dattawan najeriya ta nemi gwamnatin tarayya da ta bayar da kashi ɗaya bisa ɗari na harajin jiki magayi wato vat ga jihohin da aka fi yin barna a lokacin zanga-zangar endsars jihohin da aka fi wa barnan dai sun hada da lagos ondo cross river da akwa ibom majalisar ta ce jihohin za su yi amfani da kudaden ne domin gyaran wuraren da aka barnata wannan bayani ya zo ne kwana ɗaya banda majalisar birtaniya ta nemi gwamnatin kasar ta birtaniya da ta kakabawa wasu daga cikin shugabannin taron najeriya takunkumi waɗanda aka sami su da laifin take haƙƙin jama'a a lokacin tarzomar endsars sanatoci daga jihohin lagos da cross river wato olojimi tunde da kuma garson baise su ne sa gabatar da wannan bukata ga majalisar dattijan najeriya kuma majalisar ta amince da bukatar tasu Don olojimi ya nemi a bayar da kashi ɗaya bisa ɗari na harajin vat ga jihar lagos ita kaɗai gwamnan jihar lagos dai ya ce ƙaddorin da aka lalata a jihar a yayin zanga-zangar ta 'yansa sun kai kimanin na naira tiriliyan guda To jama'a masu rika da sha'afa labaran dai suna zo muku ne daga Hausa Radio BOH a birnin Tehran. Mai magana da yawon hukumar kula da makamashin nukiliya ta kasar Iran ya bayyana cewa za su iya ƙara yawan sanadarin uranium da suke tacewa a cibiyoyin nukiliya na ƙasar ta iran a lokacin da yake zantawa da manema labarai a yammacin jiya a birnin tehran kakakin hukumar kula da makamashin nukiliya ta kasar iran ɗin behrouz wandi ya bayyana cewa kwamitin kula da nukiliya na majalisar dokokin ƙasar iran ya gudanar da wani zama a jiya talata tare da manyan jami'ai a hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasar ya ce a yayin tattaunawar mambobin kwamitin sun buƙaci jin ta bakin jami'an hukumar makamashin nukiliya ta iran ɗin kan yiwuwar yin amfani da wasu hanyoyi a ƙarƙashin hukumar domin daƙile tasirin takunkumin amurka daga cikuwa har da yiwuwar ƙara yawan sanadarin uranium da iran ɗin take tacewa a shubiyinta na nukiliya kamal wandi ya ce sun shaidawa kwamitin cewa hukumar bata da wata matsala kan haka a kowane lokaci aka cimma matsaya a tsakanin bangaren da suke daukar matsaya akan waɗannan batutuwa cibiyar nukiliya na kasar iran din za su iya ƙara yawan sanadarin uranium da suke tacewa iran dai ta ɗauki matakin jingina wasu bangarori na yarjejeniyar nukiliya ne sakamakon fitar da amurka da donald trump ya yi daga cikin wannan yarjejeniya game da kuma kasashen turai ba su cika alkawalan da suka wa kasar ta iran akan wannan batu ba zaɓaɓɓen shugaban ƙasar amurka joe biden ya bayyana cewa gwamnatinsa ba za ta kasance kamar gwamnatin obama ba joe biden ya bayyana hakan ne a wata zantawa da ya yi a daren jiya da tashar talabijin ta nbc ta ƙasar amurka inda ya bayyana cewa yanayin da ake ciki a halin yanzu yana da bambanci kwarai da yanayin da obama ya mulki ya ce a halin yanzu donald trump ya riga ya rugurguza komi ya mayar da amurka saniyar ware a cikin dukkanin harkoki na duniya wanda akwai bukatar yin aiki tukuru domin mayar da lamura akan hanya sahihiya wannan da yana zuwa ne a daidai lokacin da joe biden ya fara fuskantar suka akan yadda ya nada wasu daga cikin jami'an gwamnatinsa da za su yi aiki tare da shi waɗanda kuma sun yi aiki a lokacin gwamnatin obama yanzu haka dai trump ya saduda inda ya amince a fara shirye-shiryen mika mulki ga zababben shugaban ƙasar ta amurka banda ya ki amincewa da hakan tun daga farko tare da shigar da kara akan zargin tafka magudi da jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan abdullahi salu katsina kenan ɗauke da cikakkun labaran duniya daga nan hausa radio bioh a nan birnin tehran To yanzu sai a gyara zama don sauraron sauran shirye-shiryen da suka saura mana inda za mu fara da shirin na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Bismillahirrahmanirrahim masu saurare Assalamu alaikum. mu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyar mu a yau. shirin da ke leko muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru a sassa daban-daban na duniya da kuma yin sharhi kansu to da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya a shekaran jiya ne dai kafafen watsa labaran haramtacciyar ƙasar isra'ila suka fasa kwai da kuma tada ƙura bayan da suka sanar da labarin wata ziyara ta sirri da firaministan haramtacciyar ƙasar benjamin netanyahu ya kai kasar saudiya inda ya gana da yarima mai jiran gado na kasar muhammad bin salman da kuma sakataren harkokin wajen amurka mark pompeo da ke ziyara a saudiyar da cewa dai daga baya ministan harkokin wajen saudiya ya musanta labarin amma dai wasu jami'an isra'ilan sun sake tabbatar da wannan ganawa to wannan batu dai shine abinda shirin namu na yau zai yi dubi cikinsa don ganin ce manufar wannan ziyara da kuma wani sako ake son isarwa da dai sauransu to haka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin zai kasance to masu saurare barkamu da sake isaduwa kamar yadda muka faɗi a farkon shirin labarin da kafafen watsa labaran haramtacciyar ƙasar isra'ila suka watsa na wata ziyara ta sirri da firaministan haramtacciyar kasar benjamin netanyahu ya kai kasar saudiya da ya gana da yarima mai jiran gado na kasar muhammad bin salman da kuma sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo wanda a lokacin yake ziyara a saudiyan ya ta da kura sosai a yankin gabas tsakiya musamman a kafafen watsa labarai na zamani inda da dama suka nuna damuwa da kuma rashin jin daɗi da kuma yin tofin alatsi ne ga wannan ziyarar Kafafin watsa labaran isra'ilan da sun bayyana cewa firaministan haramtaccen kasar benjamin netanyahu ya tafi saudiya din ne a shekaran jiya lahadi a asirce don ganawa da yarima mai jiran gadon na saudiya muhammad bin salman da kuma sakataren harkokin wajen amurka mark pompeo da ke ziyara a wancan lokacin a can saudiyar kamfanin dalancin labaran reuters ya ce gidan radiyon kan da kuma wani radiyon a sojojin haramtaccen kasar isra'ila ne suka bada wannan labari inda suka ce a ranar lahadi ne dai firaminista netanyahu wanda yake samun rakiyar shugaban kungiyar leƙen asiri ta isra'ila mossad yossi cohen wanda ke jagorantar kokarin da ake na kulla alaka tsakanin isra'ila da kasashen larabawan ya tafi saudiya din don wannan ganawa to duk da cewa dai daga baya saudiyan ta bakin ministan harkokin wajenta faisal bin farhan cikin wani sako da ya wallafa a shafinsa na twitter ya musanta wannan labarin yana mai cewa babu wani irin ganawar da ta gudana tsakanin jami'an saudiya da na isra'ila sosai dai kuma wasu manyan jami'an haramtacciyar kasar isra'ilan sun sake tabbatar da wannan labari na ganawar da su waɗancan kafafen watsa labarai din suka bayanar daga cikinsu kuwa akwai ministan ilimi na gwamnatin yankin yahun kana kuma kusa a jam'iyyar lekot wanda ya tabbatar da wannan ganawar da ta gudana hakanan shi ma ministan yaƙi na isra'ila ben gans ya tabbatar da faruwar ganawar inda ya ce bayyanar da labarin a kafafen watsa labarai wani lamari ne mai hatsarin gaske kai hata ma shi kansa firaministan haramtaccen kasar isra'ila netanyahu da aka tambaye shi kan lamarin bai musanta faruwar hakan ba sai dai kawai cewa ya yi a halin yanzu baya son magana kan wannan lamarin to dukkanin waɗannan abubuwa a wajen wasu masana wasu abubuwa ne da suke tabbatar da wannan ganawar sai dai kawai a halin yanzu isra'ilawan ba sa son su sanya saudiya din musamman shi bin salman din cikin wani yanayi na tsaka mai wuya don ko wannan ganawar wani lamari ne da al'ummar musulmi da na larabawa ciki kuwa hadda na ƙasar saudiya din ba za su amince da shi ba kamar yadda za a iya ganin hakan tun ba a je ko ina ba daga irin martanin da al'ummomi daban-daban suke nunawa ga wannan ganawar musamman ƙungiyoyin falasinawa waɗanda irin waɗannan alaƙa tsakanin kasashen larabawa da isra'ila din lamari ne wanda ya shafe su kusan kai tsaye da a ce ga misali kungiyar hamas ta gwagwarmaya a falasinu ta bakin mai magana da yawunta sami abu zuhuri ta bayyana ziyarar a matsayin wani lamari mai hatsarin gaske yana mai kiran mahukuntan saudiyan da siwa al'umma bayanin abin da ya faru don ko a cewarsa hakan wani cin mutunci ne ga al'ummomi kana kuma yin karan tsaye ne ga hakokin al'ummar falasinu ita ma kungiyar jihadi islami cikin wata sanarwa da ta fitar ta yi tir da kasar saudiyan saboda daukan bakuncin na tinyakun da ta yi tana mai cewa hakan yana iya zama share fage ne na ci gaba da wuce gona da iri kan al'ummar falasinu al'ummar musulmi da kuma wajajen masu tsarki na musulunci haka nan ma kuma sauran kungiyoyin gwagwarmaya na falasinawa da sauransu na kasashen musulmi da larabawa su ma dai sun ta bayyana ra'ayinsu da kuma yin allah wadai da wannan ganawa to duk da cewa dai a hukumance isra'ila bata fito ta tabbatar ko kuma kore labarin ba a hukumance duk da samun wasu kafafen watsa labaransu na isra'ilan kenan da suka fito suka faɗi wannan labarin sannan wasu jami'an kuma suka tabbatar da hakan wasu suna ganin irin wannan shirin da hukumar sahayuniyawan ta yi wani lamari ne da ke nuna cewa sun ji daɗin fitar da wannan labarin watakila ma da hannunsu a cikin wurin fitarwa don kuwa a ganin su hakan wata alama ce da ke nuni da share fagen shirin kulla alaka tsakanin saudiya da isra'ila kamar yadda lamarin ya faru a kasar sudan inda jami'an sudan ɗin suka dinga musanta ganawar sirri da ke gudana su da na isra'ila a wasu lokuta a baya a wasu lokacin hukunan kuma a bayyana cewa an yi wannan ganawar wato labarai dai masu karo da juna wanda manufar hakan shine ganin irin martanin da mutane da su mayar idan wani abu makamancin hakan ya faru kamar yadda za mu gani a sudan din a halin yanzu akan da aka sanar da kulla wannan alaka duk da cewa a baya jami'an sudan din sun musanta irin wannan ganawar ta farko don haka ne da dama din suke ganin cewa wannan wani lamari ne na share fagen irin yanayin yadda za a ga mai da martanin da mutane za su yi dangane da irin wannan alaka da ake kokarin kullawa din ta bayan fage wanda kuma ke kokarin fitowa fili tsakanin gwamnatin saudiya din da haramtacciyar kasar ta isra'ila masana al'amuran yau da kullum suna ganin cewa matuƙa dai labarin wannan ganawar ya tabbata to kuwa hakan wani kokari ne da sakataren harkokin wajen amurka da kuma gwamnatin trump ke yi na ganin an shigo da saudiya din cikin kasashen da za su kulla alaka da haramtacciyar kasar isra'ila da kuma kawarwa bin salman da damuwar da yake fama da ita dangane da irin abin da zai biyo bayan wannan kulla alaka musamman daga wajen al'ummomin kasarsa shirin ma musamman daga wajen 'ya'yan gidan sarauta na ali sa'ud waɗanda ba sa ga maciji da shi wataƙila ma hakan ne sanya aka ba wa kafafen watsa labaran isra'ila damar faɗin wannan labarin don ganin irin menene zai faru wani irin mai da martani ne al'ummomi da su yi ga wannan lamarin wanda haka din zai iya tabbatar wa binne salman din ko kuma kwantar masa da hankalinsa akan abin da ake kokarin kullawa wanda kuma shi na daga cikin abubuwan da aka nuna cewa yana daga cikin abubuwan da suke damunsa menene wato irin yanayin yadda martanin da mutane da su nuna To wani abin da ke ƙara ƙarfafa wannan labarin kuma shine irin mahangar shi kansa bin Salman din dangane da ƙulla alaƙa da Isra'ila wanda a fili yake cewa baya kore yiwuwar hakan kamar yadda kuma yake bayyanar da ra'ayinsa na cewa Isra'ilawa din suna da haƙƙin mallakar ƙasar su kamar yadda kuma ya yi na'am da alaƙar da ƙasashen haɗaɗɗen daular larabawa Bahrain da kuma Sudan suka ƙulla da Isra'ila kai wasu rahotannin ma suna cewa shi ne kan gaba kuma shine kan gami wajen kwadaitar da irin waɗannan kasashe ƙulla alaka da musamman kasashen bahrain da kuma sudan wa obama kuma ga kalaman baya bayan da ministan harkokin wajen saudiya din yarima farhan yake yi da ke cewa saudiya din ba ta da matsala da kulla cikakkiyar alaka da isra'ila matuƙar dai ta kawo su bayanai da kuma sharuɗa da ake gani wanda tun a wani lokaci masu su falasina din sun yi watsi da waɗannan kalamai nasa to wani abin da kuma ke ƙara ƙarfafa labarin wannan ganawar da aka yi tsakanin Netanyahu da su waɗannan da shi bin Salman da kuma sakataren harkokin wajen Amurka a Saudiya ɗin shine kayan da Trump ya sha a zaben shugaban ƙasar Amurka don ko cikin 'yan kwanakin da dai bin Salman ɗin da ita kanta Saudiya suna cikin damuwa ainin sakamakon wannan faɗuwar zaɓe da Trump ya yi wanda ya kasance shugaba mai goyon bayan Saudiya da kuma ƙarin ba da ƙarfi ga shi bin Salman ɗin don haka faduwarsa a zaɓe wani lamari ne da ya sanya saudiya ɗin cikin damuwa ainun don haka a halin yanzu saudiya take neman duk wata hanya da ta cire kanta daga wannan damuwa da take ciki ciki kuwa har da kokarin kullawa ko kuma karfafa alaƙa da wasu kasashe da suke wannan yanki wanda da dama da suna ganin kokarin kyautata alaka da turkiya da bin salman din yake a halin yanzu wani lamari ne da ke alama wani wata alama ce ta wannan abin da ake faɗi sannan kuma da kokarin da ake ganin cewa idan har ya samu wata dama kulla alaka da haramtacciyar kasar isra'ila alaka ta yi karfi to wannan ma zai ba shi daman faɗi a ji da kuma daman tabbatar da karfinsa ko da kuwa wata gwamnati mai zuwa ta amurka din ta zuwa ta gwamnatin biden din babu bayan da ta yi da shi akan wannan lamari to ala kulli hal koma dai menene shin an tabbatar da gaskiyar wannan labarin ko ba a tabbatar ba wani lamari da babu kokonto cikinsa shine cewa irin waɗannan lamura wasu abubuwa ne da ake aiwatar da su don share fagen faruwar wani lamari mai mahimmanci da ake son ya faru kamar yadda muka yi ishara da irin hakan wanda ya faru a kasar sudan inda aka fara fitar da irin waɗannan labarai daga ƙarshe dai sai ga abin da ya faru wanda ya daidai da abin nan da hausawa suke faɗin cewa idan kaga kare na shi na takalmi to kuwa ɗauka zai yi ta masu saurare na kama kawo karshen abin da zamu gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma a saduwa ta gaba kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh madala bayan shirin duniyar mu a yau da kuka saurara yanzu sai kuma Hassan Barka ya shigo don gabatar da shirin nan na kuna muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri na dai na radio Hausa BOH daga nan Tehran da ke baku damar tofa lokacin bakin ku kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta yau da kullum. to da yake muna karshen mako yau za mu zakulo wasu daga cikin sakonnin ku na gashe-gashe ma'ana dai na sada zumunci tsakanin 'yan uwa da abokan arziki malami na farko suka fara da bayyana mana sunanka da kuma daga inda kake mana magana Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu mai sauraron ku ne yau da kullun shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura a tarayyar Nijeriya Radio Musulunci Iran ne muku fatan alkhairi ina so ku bani dama domin isa daga shige gaishe na yan uwa da amana arziki da farko dai ma'aikatan wannan gidan rediyo na Tehran Jamhuriyar Musulunci Iran ina muku fatan alkhairi ina gada Yusufu Madatte da Magaran akwai Babaye Lefe da Magaran Babaye Gambo Tumniya da Magaran Zane zane da alife tifuwa wanda yake da magaran ba zan manta ba da zane da alife tifuwa ba zan manta da zaberi mai matala shugaban zaɓi sanka na jihar da magaran ba zan manta da alhaji dan gambo wanda yake gumar ba zan manta da ajirin asuba kahima safko ina muku fatan alkhairi radio fatan alkhairi da fatan za ku ta lafiya na gode mai magana shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura tare nigeria assalamu alaikum rahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh sashen hausa na radio ph murya jamhuriyar musulunci ta iran mai magana isu ne madattai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan madattai da magaram to ina so ku bani dama ɗanyi gaishe gaishe kamar su Ilyas yakub ita ta ɗau jihar Bauchi da su Aminu mai albasa su Aliya ya Jafar Inguru su Ibrahim Lara Gabta su Ado Salati Goma Annabi Rijau shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura Musa Hadarin Asuba kashe mai sauko da magaram Babaye Gambo da magaram Babaye Lefe shugaba na masoya asali ina gaida isu baban gaje mai tire da rindin ina gaida baba gana alhaji nuciya wucikal ina gaida isu haruna kariya nijar isu suleiman tamsuwa nijar ina gaida salisu bukar tamsuwa in dawo nan gida in gaida alarama mai dabino wanda yake nan garin maɗattai ina gaida haske baba haske daga ƙarshe ina gaida yan garin maɗattai baki ɗaya na gode biyu su tashi lahiya mai magana isu ne maɗattai da mijin fure nijar na gode. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu majmu'a mai albarka ta gidan rediyon BOH Hausa Tehran ina fatan kowa da kowa na lafiya zan yi amfani da wannan dama ne mika gaisuwa ta ga abokai kamar haka yan uwa da abokan arziki na farko dai ina gaida Isfun Dila Faki da Musa Hadirin Asuba da Kadura Digaga dan fulanin warji da fatan suna lafiya sai Iliyasu M iliyasu sai kuma Tahir M Tahir sai kuma shi kansa Barka Hassan mai gabatar da wannan shirye-shirye to ina muku fatan alkhairi a ban jummai ne shugaban kungiyar asusu reshen mai lau wanda aka fi sani da adamsi tartar assalamu alaikum wa rahmatullahi boa hausa ta iran jamhuriyar musulunci rediyo mai albarka kuna tare da mai sauraron ku yau da kullo ilyas prezi kulabura a yanzu ti agaris jamhuriyar nijar eh, zan isar da sakon gaisuwa ta dangance da dama da kuke bamu na sada zumunci ga yan uwa baki ɗaya. Eh, ina gaida duka yan uwa wanda muke tare da su a cikin wannan gida naku mai albarka musamman gare shi bukari agadas ina gaida shi da kwai kado da digaga tahir M Tahir akwai Isa Musa akwai Mamman Yakubu Awashe ina gaida malamin nawa Malam Hassan Mudir na Zafatul Islam Agadas ina gaida yan fadodin namu kulab zabi sanka da suke agaras baki daya musamman mamburorin namu na ra'ayin su ci maza da mata ina gaida su Bisfirezi Intamu Arrahmat ina gaida ta eh, ina gaida shi ta tayar Muhammad Baban Gayu ina gaida Sala babban yaro Isa tayar eh, Usain ra'ayin zuci ina gaida Grand Furar Musa mai madara eh, ina gaida Kadar daga nan masallacin Kaddafi ina gaida hima tayar ina gaida hassan ala president ina gaida salma ghali eh, amariwat ina gaida yan fada tumas musamman gare shi prezi jamal muhammed yan fada faradi da zamore musamman gare shi prezi isuf yan fada shabab rahman musamman gare shi prezi nura da sauran fadodin baki ɗaya namu wanda muke tare da su a cikin birnin agadas baki ɗaya eh, ina gaida kowa da kowa biyu hausa rediyo mai albarka ku tashi lafiya. Assalamu alaikum Radio BOH Tehran mai magana Ilyasu Yakubu Digawa ita gadau jihar Bauchi. To yau da farko na shigo in mika sakon gaishe-gaishe na kamar haka ina gaida Iliya mai kanti da shayi garkin daura ina gaida Kadora Diga dan fulanin warji ina gaida Isuhu Suleiman Madatai da Magaram ina gaida Abdulrashid Abubakar ina gaida Idris Abdul ina gaida Ibrahim Iromo ke ina gaida iliyasu ibrahim kedi dan bushiya ina gaida aminu mai albasa ina gaida iliyasu m iliyasu kulawa ina gaida Baba Gaina ko fombina jajere muhammadu direba murba mashiwo abdullahi suleiman ajeri iliyasu usaini usman jonal fataskum akwai bula makulla kandilwa nijar akwai wari malam bare zuwa nijar da fatan za ku tashi lafiya sashen hausa na boh sharon mai magana iliyasu yakubu digawa ita su gadau jihar bauchi assalamu alaikum jamhuriyar musulushin tehran sunana kadura diga gadan fulani wadda shugaban kungiyar dalakai remote Doreshin jihar Bauchi. Ina son ku bani dama in yi amfani da wannan dama domin isar da sakon gaisuwa zuwa ga abokanai na kamar su Ilyasu Yakubu Digawa Itas Garau Ilyasu M Ilyasu Gulawa Sayyidi Barhama akwai su Madatai da Magaram akwai Dogo Jabi akwai Aminu Mai Albasa su Dogo Jabi akwai alhaji jalo mashiri akwai wari malam bare bare abdurashid abubakar akwai bamaina hannami marmarto akwai ibrahim salis dan kaduna ibrahim iramo awai akwai ibrahim sd kusfa zaria city jihar kaduna akwai yusuf shimbi neja state yawale sani ta kai mutaka mtk shaun ta kai ina gaida shefu kashalla kafison ana zikiri akwai abdulkadir aliyu mariga akwai haruna aliyu mariga akwai aliko auta kafinta yalwa akwai ibrahim musa wada barikin ladi da dukkan mai sauraro wannan gida rediyo mai tarin albarka mai gaishe su a daidai wannan lokaci kadora diga gadan fulani wadda shugaban kungiyar da alkhairi muka zore rashin jihar bauchi assalamu alaikum biyoyi hausa mai albarka mai magana abba ma'a mai dumbaram daga diva. a jamhuriyar Nijar da karamar hukumar gudumariya yau zan gaida masu sauraron ku ne na wannan cikin gidan wanda na sani da wanda ban san su ba ina gaida mamman baniya a washe ina gaida iliya mai kanti mai shayi ina gaida hassan talbaji su. ina gaida malam salihu dumbaram ina gaida abdulkadir dumbaram ina gaida malam bulama dumbaram ina gaida malam kayame dumbaram ina gaida malam yusuf mazaunin gashiwa dumbaram ina gaida admin din namu mai gabatarwa hassan barka mai magana abba ma'ami dumbaram daga difa a jamhuriyar Nijar karamar hukumar gudumariya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu biyu hausa suna na iska yaro ne muga Allah cizon kurege jamhuriyar Nijar. Na san kowa wanda an gari yan da bagan ina gari sallar barka da ke kukan magaji dan kwarba kake da kaza ne kukan magargaji aljeka garba garaci don marke Muhammad dan malam to a madarin fa Rabat Tela madarin fa Haruna Haruna ku a dangi a gari to da fatan kuna lafiya. To da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun ji sakonka kuma da kai ne ma ina ga zan ja a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji su ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin ƙoshin lafiya. To madalla a gaida Hassan barka dauke da wannan shiri na muryoyi masu saurare yanzu kuma sai shirinmu na gaba shirin nan na tsaftar muhalli. Tsaftar muhalli. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka da kuma kasancewa da mu a cikin wani sabon shiri na tsaftar muhalli shirin rediyo Hausa VOH daga nan Tehran da ke tattauna batutuwan da suka shafi muhallin mu da kuma hanyoyin tsaftace su wanda ke da matukar muhimmanci a al'umma da fatan kuma za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni Fatima Mahmud. kamar yadda na faɗa a baya a farkon shirinmu na gurɓataccen abinci yana da matukar muhimmanci a rika kula da tsaftar abinci da ake ciki saboda hanyoyin da abinci ke gurɓacewa na da yawa wani abincin yana gurɓacewa ne tun a wajen dafawa wani a lokacin da ake ci ko lokacin wurin da aka ajiye abincin ko kuma wurin ɗaukarsa zuwa wani waje kafin a yi amfani da shi kenan sannan kuma wani abincin yakan gurɓace sakamakon canjin yanayi da dai sauran abubuwan da suke iya haifar da wannan matsalan to dalla kamar yadda watakila aka ji a matashiyar shirin yau za mu tattauna ne akan e. coli tana da matuƙar mahimmanci sosan gaske saboda tana daga cikin ƙwayoyin cutar da ke iya haifar da annoba na amai da gudawa a al'umma ta rabu kashi biyu akwai mai wa mutum illa da kuma wacce ba ta iya haifar da wata matsala dai wannan bacteria ta e. coli ana iya samun ta ne a cikin kayan cikin mutum ko dabba tana fitowa waje ne ta hanyar bayan gida bayan gidan mutum ko na dabba kenan idan aka yi rashin sa'a ya haɗu da shi wannan bayan gidan idan aka yi rashin sa'a kenan ya haɗu da abinci to abinci mutum ya ci to zai iya fuskantar matsaloli sosai irin su amai da gudawa wani lokaci gudawan ma akan samu haka irin mai jini kenan ciwon ciki mai tsanani a wani lokaci ma yakan iya taba koda idan aka samu hemolytic uremic syndrome kenan sakamakon rusa jijiyoyin da ke samar da jini a cikin jikin mutum musamman a yara wani lokacin kuma akan samu cewa ta shiga jinin mutum wanda ake cewa bacteremia to ita wannan bacteria tana da matsala sosai musamman ga a mata masu ciki wani bincike da aka gudanar a shekarar hudu, wanda journal din clinical microbiology and infection ta wallafa ta nuna cewa ita e. coli din tana iya shiga mutum hanyar jikin mutum mata mafita fitsari kenan ga mai ciki kuwa zai iya jefa kanta da kuma jaririnta cikin hatsari ana iya samun cutar e. coli ta hanyar cin abinci irin su kayan marmari ganyayyaki abinci da ba a dafa sosai ba irin su nama da madara sannan kuma za mu gani cewa mai dauke da wannan kwayar cuta ta e. coli zai iya sa mashi wanda baya dauke da shi wato lafiyayyen mutum kenan ta hanyar bahaya a wani lokacin kuma akan samu asymptomatic cases wanda wasu mutane za su gaba um, ba sa nuna wani alama ta cutar amma still za su iya sawa mutumin da lafiyar sakalau kenan akwai yaushe muna yawan faɗa ya kamata cewa a kula da tsaftar abincin da ake siya a gefen titi ko kuma a gidajen abinci to ita dai alamomin cutar e. sun hada da amai din da muka faɗa gudawa ciwon ciki gajiya tashin zuciya da dai sauransu a kwayoyi da yawa da ya kamata mu kare kanmu daga wannan cuta ya kamata a rinka sanin inda za a rinka ajiye abinci misali a ajiye abinci a wurin a cikin fridge kenan saboda wasu kwayoyin cutan saboda temperature din ba sa iya yin wani tasiri a ciki a rinka yawan wanke hannu kafin a dafa abinci ko kuma a ci abinci kenan a daina wanka a kogi ko kuma irin pools haka na swimming wanda mutane da yawa suke yawan amfani da shi ya kamata a kula da tsaftar wuraren da ake ake girki kuma sannan ya kamata a kula da lafiyar dabbar da ake sai da naman ta kafin a yanka ta a ga cewa ba ta da wasu kwayoyin cututtuka musamman wurin wannan aka yanka ta za a iya sama naman cuta kuma mutane suka amfani da shi haka ba tare da sun tsaftace da ya kamata ba ana iya samun matsala kuma ya kamata a kula da ita kanta wurin tsabtace a kula da tsaftar wurin da ake sai da nama yana da matuƙar muhimmanci cewa masana'antar abinci sun gwada kwayar cutar a cikin abubuwan sai da akwai hukumomi da yawa da aikin su shine idan an kammala abinci ko kuma abin da ake saidawa kafin a ba wa mutane to dole ne a aika musu domin su yi gwaji gwaji kungiyar lafiya ta duniya ta samar da hanyoyin gwaji da za a gano irin waɗannan ƙwayoyin cutar kenan masu sauraron ganin cewa lokacin da aka ribar wa shirin ya kawo jiki a nan tilas zan daga aya sai ku biyo mu shi na gaba don jin karin wasu cutukan da ake samu sanadiyyar cin gurbataccen abinci yamma. za a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ni fatima mahmud na tsara na gabatar da shirin nake cewa a huta lafiya sai allah ya sake haɗa mu a wani sabon shirin na tsaftar muhalli wasu alaikum rahmatullah shirin tsaftar muhalli yanzu kuma sai shirinmu na gaba kuma na ƙarshe a safiyar ta yau wato shirin na afirka a yau afirka a yau masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin afirka a yau shiri ne wanda muka saba yin tsokaci akan muhimman batutuwa da suke faruwa a nahiyarmu ta afirka to a yau shirin namu zai dubi ne akan yakin da ke faruwa tsakanin gwamnatin tarayya habasha da ta gundumar tigray da kuma wato tushen wannan yaki da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a ranar hudu ga watan nuwamba ne sojojin gwamnatin tarayya habasha suka kai farmaki a kan rundunar yankin tigray shugaban kasar ta habasha firaministan kasar ta habasha abi ahmad ya ce harin da sojojin tarayya suka kai yana a matsayin mayar da martani ne akan harin sojan da mayakan wato tigray people liberation front suka kaiwa wani sansani na sojan tarayya a yankin abin da biyo baya shine musayar harsasai da makamai masu danzami a tsakanin sojojin tarayya da kuma na gunduma tigray ba kuwa a je ko'ina barkewar wannan rikicin sai ya ɗauki salo na yanki domin ya shafi ƙasashen makwabta a ranar ta hudu ga wannan wata na nuwamba mayakan na tigray sun kai hari da makamai masu linzami a kan birnin asmara na kasar eritrea wannan harin da ya zo ne kwana ɗaya bayan da suka yi zargin cewa gwamnatin eritrea tana taimaka gwamnatin tarayyar habasha a faɗan da take yi da su shugaban yankin na tigray debresion gabrimishel ya bayyana cewa sojojin eritrea sun aike da tankokin yaƙi zuwa kan iyaka da tigray a matsayin taimakawa sojojin habasha a yakin da suke yi da su ya kuma ƙada cewa sun harba makamin masu linzami ne zuwa ƙasar eritrea a matsayin mayar da martani har ila yau barkewar rikici ya tilasta wa dubin dubatar fararen hula na yankin tigray yin hijira da tsallaka kan iyaka zuwa cikin ƙasar sudan har ila yau wannan rikici ya so ya ɗauki wani sabon salo na ƙasa da ƙasa inda ranar 19 ga watan na nuwamba sojojin ƙasar habasha suka zargi shugaban hukumar lafiya ta duniya wato tedros adhanom ghebreyesus da cewa yana taimakawa mayakan tigray da makamai sai dai zargin na baki ne kawai ba tare da sun nuna wasu kwararan dalilai a ƙasa ba washe gari kuwa shugaban hukumar lafiya ta duniya din wanda ɗan asalin yankin tigray ne ya fito ya gaya wa duniya cewa idan akwai abin da yake goyon baya to shine zaman lafiya kuma yana jin takaicin halin da ƙasarsa ethiopia ta shiga tsarin siyasar ƙasar habasha ya bambanta da na mafi yawan ƙasashen nahiyar afirka da akwai jam'iyya guda ɗaya babba ko kuma ƙungiya wacce take kunshe da gambiza na ƙabilan ƙasar ethiopia revolutionary democratic front wacce ita ce ke tafiyar da mulkin wannan ƙasa saboda haka ita ce ke ayyana wanda zai zama firaminista sabanin ƙasashe da ake yin zaɓe kai tsaye na 'yan majalisa da su kuma a matsayinsu za su zaɓi firaminista ita kuma tana ɗauke da manyan jam'iyyun na ƙabilu da suka fito daga kowane yanki kama daga tigray da al'ummar amhara da kuma oromo ƙungiyar tigray people's liberation front ce ta mamaye babbar jam'iyyar take tafiyar da ƙasa na tsawon shekaru 27 sai dai wasu na zargin 'yan kabilar ta tigray da cewa sun taɓa wa kansu wuka ta hanyar buɗe rikicin siyasa da suka yi da al'ummar oromo wannan shine abin da ya taimaka wajen shewar tauraruwarsu ta siyasa a birnin addis ababa da akwai kabilu da suka kai tamanin a cikin kasar habasha amma manya daga cikinsu su ne oromo sai amhara sannan tigray daular da sarki menelik ya kafa a wajajen shekara ta 1840 ta ginu ne akan harshen amhara domin shi daga wannan kabilar ya fito kuma 'yan wannan kabilar da al'adunsu sun mamaye sauran kabilu na kasar fiye da shekaru ɗari. sai dai kwana a tashi 'yan kabilar Tigrayi sun waye gari cewa sha'anin mulkin kasar ya shiga hannunsu akalla a cikin shekaru 30 na bayan nan daga shekara ta 1991 zuwa ta 2018 hakanan kuma tattalin arzikin kasar yana hannun 'yan kasuwarsu a wannan tsakanin an zargi 'yan Tigrayi da cin zarafin sauran al'ummu na kasar daban-daban madas zinawi wanda ya rasu a shekara ta 2012 dan kabilar tigray ne bayan mutuwar tasa mataimakinsa hail maryam deslang ya mai gurbinsa 'yan kabilar aromo sun rika gudanar da zanga-zangar rashin amincewa da wannan naɗin wanda a ƙarshe ya tilastawa da slang ɗin ya murabus tun ko da ya murabus sai ya zama 'yan kabilar ta tigray sun fara samun koma baya a cikin sha'anin mulki wanda ya zama firaminista shine abi ahmad shi ruwa biyu ne mahaifinsa ɗan kabilar oroma ne yayin da mahaifiyarsa kuma ta fito daga kabilar amhara daga cikin alkawunan da yi da akwai mayar da harshen oromo zama harshen ƙasa sannan da baiwa 'yan ƙabilar damar haɓaka da bunƙasa ƙasarsu ta noma wacce ita ce sana'ar su kaka da kakanni sai dai rashin cika musu waɗannan alkawunan ya sa sun fara zarginsa da cewa ya fifita ƙabilar mahaifiyarsa a kansu suka fara yanke ƙauna da shi su kuwa ƙabilar tigray sun ma janye ne daga takarawa ta a zo a gani a haɗakar ƙabilu da suke a babban jam'iyya mai tafiyar da ƙasa addis ababa sun koma yankunansu suna ba shi muhimmanci fiye da wato a faɗin ƙasa wannan abin da ya faru ya kai ga ɓarkewar rikici a tsakaninsu da gwamnatin tarayya a lokaci zuwa lokaci da ƙarshe a yanzu ya kai ga zama cikakken yaƙi. to masu raro anan za mu dasa aya sai kuma fitowa ta gaba inda za a ji mu ɗauke da nijigon amma kafin lokacin muna gaita ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv1.radio.ng www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Allah masu saurare da haka muka ƙarshen dukkanin abubuwan da za mu iya gabatar muku a shirin namu na yanzu. To amma da yake muna dan sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran duniya da kuka riga da kuka saurara. Tsohon shugaban jamhuriyar Nijar Tanja Muhammadu wanda ya mulki kasar daga shekara ta tara zuwa 2010 ya rasu a yammacin jiya talata a birnin Yamai fadar mulkin jamhuriyar ta Nijar yana da shekaru 82 a duniya. gidajen faransa ya bayar da rahoton cewa fadar shugaban jamhuriyar nijar din ce ta bayar da wannan sanarwa ta mutuwar tanja mamadu ta kafar yada labaran kasar rahoton ya ce sanarwar da fadar shugaban jamhuriyar nijar din ta fitar ba ta yi karin bayani ba dangane da musabbabin rasuwar tsohon shugaban kasar amma tuni gwamnatin jamhuriyar nijar din ta ayyana zama makoki na tsawon kwanaki uku a duk faɗin kasar domin alhinin rasuwar tsohon shugaba tanja mamadu tanja muhammadu da ya yi shugabanci a jamhuriyar nijar tun daga shekara ta 1999 har zuwa 2010 kamar da kuma ya kasance shugaban kungiyar bunƙasa harkokin tattalin arzikin yammacin nahiyar afirka daga shekara ta 2005 zuwa 2007 sojoji ƙarƙashin jagorancin salu jibo sun kifar da gwamnatin tanja muhammadu a cikin watan fabrairun shekara ta 2010 biyo bayar da gingimu na siyasa waɗanda suka kunno kai a ƙasar a lokacin da tanja ya yi yunkurin yin tazarce inda wasu daga cikin jam'iyyun siyasa a nijar ɗin suka mara masa baya yayin da wasu kuma suke adawa da hakan tanja wanda ya kasance ɗan jam'iyyar mnsd nasara ne ya yi watsi da harkokin siyasa daga baya inda ya koma gefe guda ba tare da tsoma baki a cikin harkokin mulki ko na siyasa a jamhuriyar nijar ba Gababen yada labaran isra'ila sun bayar da rahoton cewa firaministan gwamnatin yahudawan isra'ila benjamin netanyahu yana shirin kai wata ziyara a kasashen bahrain da kuma haɗaɗɗe dolar larabawa a mako mai zuwa shafin yada labarai na isra'ila i24 ya bayar da rahoton cewa a cikin mako mai zuwa netanyahu zai kai ziyara a kasashen bahrain da kuma haɗaɗɗe dolar larabawa shi ma na sa bangaren firaministan gwamnatin yahudawan isra'ilan benjamin netanyahu ya wallafa a shafin sa na twitter a jiya cewa zai kai ziyara a kasar bahrain nan ba da jimawa ba banda sarkin kasar ta bahrain salman bin hamad al khalifa ya aiki masa da goron gayyata a hukumance netanyahu ya ce ya yi magana da mahukunta a bahrain ta wayar tarho kuma nan ba da jama'a ba zai ziyarci kasar domin ganawa da sarki salman bin hamad da sauran jami'ai minista harkokin wajen kasar bahrain ya bayyana cewa a ziyarar da ya kai isra'ila a makon da ya gabata ya miƙa wa netanyahu sakon goron gayyata daga sarkin kasar ta bahrain bisa rahotanni da kafafen yada labaran isra'ila suka bar a daren lahadi kashe garin litinin da ta gabata benjamin netanyahu ya kai wata ziyara ta sirri zuwa kasar saudiya inda ya gana da yarima mai jiran gadon sarautar kasar ta saudiya muhammad bin salman sai dai ministan harkokin wajen kasar ta saudiya ya karyata wannan rahoto amma benjamin netanyahu da gwamnatin isra'ila ba su kare ta hakan ba majalisar dattawan najeriya ta nemi gwamnatin tarayya da ta bayar da kashi ɗaya bisa ɗari na harajin jiki magayi wato vat ga jihohin da aka fi yin barna a lokacin zanga-zangar endsars jihohin da aka fi wa barnan dai sun hada da lagos ondo cross river da akwa ibom majalisar ta ce jihohin za su yi amfani da kudaden ne domin gyaran wuraren da aka barnata wannan bayani ya zo ne kwana daya banda majalisar birtaniya ta nemi gwamnatin kasar ta birtaniya da ta kakabawa wasu daga cikin shugabannin tarayyar najeriya takunkumi waɗanda aka sami su laifin take haƙƙin jama'a a lokacin tarzomar endsars sanatoci daga jihohin lagos da cross river wato olojimi tunde da kuma garson baise su ne sa gabatar da wannan bukata ga majalisar dattijan najeriya kuma majalisar ta amince da bukatar tasu Don olojimi ya nemi a bayar da kashi ɗaya bisa ɗari na harajin vat ga jihar lagos ita kaɗai gwamnan jihar lagos dai ya ce ƙaddorin da aka lalata a jihar a yayin zanga-zangar ta 'yan sun kai kimanin na naira tiriliyan guda To jama'a masu rika da sha'afa labaran dai suna zo muku ne daga Hausa Radio VOH a birnin Tehran. Mai magana da yawon hukumar kula da makamashin nukiliya ta kasar Iran ya bayyana cewa za su iya ƙara yawan sanadarin uranium da suke tacewa a cibiyoyin nukiliya na ƙasar ta iran a lokacin da yake zantawa da manema labarai a yammacin jiya a birnin tehran kakakin hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasar iran ɗin behrouz kamalwandi ya bayyana cewa kwamitin kula da nukiliya na majalisar dokokin ƙasar iran ya gudanar da wani zama a jiya talata tare da manyan jami'ai a hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasar ya ce a yayin tattaunawar mambobin kwamitin sun buƙaci jin ta bakin jami'an hukumar makamashin nukiliya ta iran din kan yiwuwar yin amfani da wasu hanyoyi a ƙarƙashin hukumar domin daƙile tasirin takunkumin amurka daga cikuwa har da yiwuwar ƙara yawan sanadarin uranium da iran din take tacewa a shubiyinta na nukiliya kamal wandi ya ce sun shaidawa kwamitin cewa hukumar bata da wata matsala kan haka a kowane lokaci aka cimma matsaya a tsakanin bangarorin da suke daukar matsaya akan waɗannan batutuwa cibiyoyin nukiliya na kasar iran din za su iya ƙara yawan sanadarin uranium da suke tacewa iran da ta ɗauki matakin jingina wasu bangarori na yarjejeniyar nukiliya ne sakamakon fitar da amurka da donald trump ya yi daga cikin wannan yarjejeniya kamar da kuma kasashen turai ba su cika alkawalan da suka ɗaukar wa kasar ta iran akan wannan batu ba zababben shugaban ƙasar amurka joe biden ya bayyana cewa gwamnatinsa ba za ta kasance kamar gwamnatin obama ba joe biden ya bayyana hakan ne a wata zantawa da ya yi a daren jiya da tashar talabijin ta nbc ta ƙasar amurka inda ya bayyana cewa yanayin da ake ciki a halin yanzu yana da bambanci kwarai da yanayin da obama ya mulki ya ce a halin yanzu donald trump ya riga ya rugurguza komi ya mayar da amurka saniyar ware a cikin dukkanin harkoki na duniya wanda akwai bukatar yin aiki tukuru domin mayar da lamura akan hanya sahihiya wannan da yana zuwa ne a daidai lokacin da joe biden ya fara fuskantar suka akan yadda ya nada wasu daga cikin jami'an gwamnatinsa da za su yi aiki tare da shi waɗanda kuma sun yi aiki a lokacin gwamnatin obama yanzu haka dai trump ya saduda inda ya amince a fara shirye-shiryen mika mulki ga zababben shugaban ƙasar ta amurka banda ya ki amincewa da hakan tun daga farko tare da shigar da kara akan zargin tafka magudi to madalla masu saurare da haka muka kashin dukkanin abubuwan da za mu iya gabatar muku a shirin namu na yanzu da fatan kun ji daɗin dukkanin abubuwan da muka gabatar muku in haka ne sai ku biyo mu zuwa anjima kaɗan a shirinmu na rana inda zan sake kasancewa tare da ku da wasu sabbin shirye-shirye din to amma kafin lokacin a madadin dukkanin waɗanda kuka je muryoyinsu ni muhammad awal bauchi da na kasance tare da kutun daga farkon shirin har zuwa karshen sa nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh thank you